kaya ce nake ina nuna bacin rai na ga halin da muka samu kanmu ciki Allah ka tsamo mu daga cikin wannan hali ya tsare mu daga wannan musiba musiba ta duniya cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wala taj'al na fi dinina Allah kakka sanya musiba mu ga addinin mu to kaga wannan musiba ce ta addini jama'a a ce hadisan manzon Allah ba su da kima mutum ya zauna bisa kujera irin zaman nan nawa da ni hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne sahabiwa ne makaryaci shikenan babu wanda dalili fa wa iyaka ya nuna shi dan iska ne shikenan haka kwaya ta ta nuna mai shi iskanci ne ya nuna mai yanzu ya gama da yan izala ya gama da ibnu taymiya to yanzu ya kai ga hadisan manzon Allah ya zabi waɗanda yake so ya ƙaryata waɗanda yake so shegantaka yau ta wuce ga su ibnu taymiya yau ta kai ga sahabban manzon Allah kadiba Anas dan Malik jama'a ku diba shekarun da Anas ya gidan manzon Allah ba yau Anas ko laifi yayi mu dai in dai da gaske muke son manzon Allah ai ba ga bakin mu ya kamata a ji laifin Anas ba ko Anas ya yi laifi balle mu aure mu baya da laifi ko guda amma ga mutum wai mai inda iddia'in kariyar manzon Allah yake yi amma Anas makareci ne wayannan mutane sun ci amanar manzo sun yi kaza to in su Anas sun ci amanar manzo Allah yanzu kai kai kai kai yanzu kai kai kariyar manzon Allah wa kai da haka nan in dai waɗancan da na yi rayuwa tare da manzo Allah sun ci amana to mu yanzu bamu da suka ga kowa ba wani wanda zai zo ya ce mana kare manzo Allah ya kai mu yadda in dai su Anas amanar manzo Allah sun kaci kaga wannan musiba ce kuma babba kuma ta fito tsakiyar tsakiyar tsakiyar musulmi kuma musulmi ahli sunna eh ahli sunna ko da yake shi ya ce ba ahli sunna bane ko ba ahli sunna bane yace da wuri in ka ce min dan shi'a ina damuwa to yanzu in ka min dan shi'a ban damuwa yanzu ka ce min ahlus sunna damu na. don haka ya nuna menene bai fito sarahata ya faɗi ba amma ga mafhumin wannan magana ta me za mu fahimta cewa dan shi'a ne shi'a yake yi to don Allah kai dan shi'a me hada ka da littafan mu kuma na sunna tun da dai da kayi yi sunnar yanzu ka ce ka bari don Allah ko ma can shi ana da littafai ko ba su da kawa Allah ka kawo mana littafin mu ka tai can ka samu shi akai ta karatun abinka amma in dai ana bada zaman lafiya to waɗannan su ana shugabannin mu ne sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Uthman Abi Huraira Aisha Hafsa da duk sahabban manzon Allah jagororin mu ne wanda ya ce ya ci mutuncin su gaba gare mu to wallahi bai bi a zauna lafiya ba wallahi habibi bi da zauna lafiya ba eh to to to to ka gani to kai kai yadda da wannan in ya ka kana ka sai ce wannan hadisin ƙarya ne ƙarya ne sai yayi rantsuwa annabi bai faɗi haka nan ba da kai ya duk mallaman da an kai bari mu hara tun daga mahaifi nai mahaifi ne ba yana cikin manyan mallaman da an kai Najeriya ba to tun daga mahaifi ne har mallaman mahaifi ne mallaman mallaman mahaifi ne har zuwa ga sama har mallaman har su imamu duk ba su gane ba yaushe ya gane yanzu ni mai karamar kwakwalwa iri na mai dan karamin fahimta da karamin ilimi don Allah ina hankali na ka daukar su Buhari ba daidai suke buwan ga shedani shi an daidai eh dan kwaya wanda gani wani ya turo min ina da shi ga WhatsApp yace wai ko mallam mutumin nan baya baya shaye shaye yace wanda ya tako nan za mu kwantar da mu yanka shi mu yanka shi mu yanka aikin mu hankali ne cikin masallaci kiristoci ka iskan ma manzon Allah su yi muƙabala da manzon Allah ya bai taba cewa yanka wani ba to kai ka ce za ku yanka shi don haka wannan addini yake ko dan ta'adda ne dan ta'adda ne abinda ya kamata a yi mai hukuncin yan ta'adda wannan ta'addanci ne cewa zamu wa ne wanda ya zo nan zamu yanka kuma shi ke cewa a zo kuma ka ce in wanda duk yayi yadda ya tako nan za ku yanka shi za ku har nuna yadda ya zai yanka yake yi eh yanzu in mutum ya ƙetaro na ya ce belle ya ce kaza shine nazo sai in ce ku yanka shi eh to hadisin da ya ce haka nan kila shi bai yadda da shi ba yana cikin hadisan da bai yadda da su ba ai nan ne matsalar take duk abin da kake rike da shi shi ya riga ya yi condemning ɗinsa nan ne matsalar take to Allah ya shiryar da mu amma dai an ce za a yi zama da mallamai ko wasu suna cewa wai ba su goyi ba ni kan ko alama ba alherin da ya wuce muna a yi zama da shi mu kan mun kagara ma ba a yi zaman ba domin duk wanda ke ganin wai kada a yi zama to kamar yana shakku ne ga abin da yake bisa gare shi yana ganin abin da wancan takaddar ne yake bisa gare kamar shi akwai kamshin gaskiya kamshin gaskiya ko kwatancin azzara babu tare da shi don haka a zo a zauna kuma alhamdulillah da ba Kano bace da na faɗi wata magana da ba Kano bace da na faɗi magana da sai in ce in ba su iyawa a kira mu amma ba zan ce haka nan ba domin Najeriya yau ban san wani gari da Allah ya albarkata da malamai malamai na hakika ne ba muna malamai ba kamar garin Kano don haka mu iya kama yan kallo ba mu ji musu tsoron komi kun muna nan muna biyu da addu'a Allah ya ba su nasara faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya to Allah ka taimaki gaskiya Allah ya ba su nasara Allah ya sa wannan ya zan ƙarshen wannan musiba ba wai gare shi ɗaya ba da duk wani irin shedani iri ne mai irin wannan ra'ayin suna da malamai shekara nawa yana cewa a zo su ce ga su sai ya sa ka'idoji ban zama da mutum sai in uba ne malami ne sai in dan Kano ne dan asalin ka don Allah ku waɗannan sharuɗa addini ne kaga shedanci ne kuma kai kai cewa a zo kasa akwai wata shekara da an ka gayyato zai zo Sakkwato har yau yanzu an shekaru don tun zamanin mulkin allu ne har ban hita da bakin cikin rashin bari na ya tausa kwato ba yanzu na sha faɗi ni ce maganganu ne Allah bai sa musu albarka ba maganganu ne can Kano suka in banci yanzu zamanin social media da aka saka social media ko ina magana ta ba ta zuwa don hakan ga mafi yawan mutanen Sokoto suna ne ma in ka ambata sai an cewa ne ne shi don haka yanzu iri na in nazo na aza na ce ya ce kaza sai a ce a ah, kai wannan hasada ce kawai ta malamai hasada ce saboda basu jiya ba amma da an bari ya zo ya yi da ba da mutane sun ka jiya to sai mu biyo baya sai a yi mai wankin mallaba shaya amma sun ka bari in an ka cewa wani zai zo wa'azi a hana mai wata tsoro ne akai kenan na rance da Allah ba shi ba ko shedan ban gudun ya zo ya azamin bari shedai iblis ban gudun ya azumin bari sakkwato wallahi in ya kare sai a biyo baya a lalata abin da ya ce sai a bashi amsa amma yanzu in lokacin nan in ka ce ya ce kaza ya ce in bancin yanzu abin ya sun ka budu kowa ya jiya sai a ce ƙarya ce kake yi mishi tunda su ba su jiya ba shi yasa ne so kwarai lokacin nan kasan lokacin nan an yi ta cewa ai tare da shi nake saboda sun da ni a bari ya zo shi din mi wannan cika da bacewa ba nan cikin masallaci ne filin mushe ai filin mushe ne yake wannan shegantaka yara matasa yara matasa matasa sabbin jini sabbin karatu guda nawa na aika mai takardar gayyata ya kiya akwai mala alqasim ya aika mai takardar gayyata ya kiya shi alqasim ma har gida ya iskan mai sai ya ce a bashi lokaci wai littafi ya rubuta shi ya rubuta shi da hannu nai sai alqasim ya bi littafin ya fitar da inda abubuwan da na saba ma shari'a yace ya zo ya tattauna game da littafin wai sai dai a rubuto a bashi wai littafin da ka rubuta kuma sai a rubuta a baka ce kai nazari eh ya koma aika gayyata sai Dr. Rabi'u Rijal Lemu kanin Dr. Sanoma Rijal Lemu yace gani ya buga mai waya ya kama noke-noke ka gaida dakta a gaida waya gaida Dr. Sani sai mai da abin shiririta kuma shi an yana cika da bacewa duk wanda ya isa ya zo duk wanda ya isa ya zo nan ba da dadewa ba ma kafin abin ya lalace asadu sunna Musa Sheikh Musa asadu sunna na Kaduna har zaki yace in dai ka kai dan halabba shege kake ba in dai da gaske dan dan nasu ka bar haki ka fito ya fito <laughs> Kaji. to ba ɗanɗan nasiru kabara ba ne ya sake wani uba an ce in dai da gaske ɗanɗan nasiru kabara ne ya fito ya ƙi fitowa to yanzu dai yanzu dai gwamnati za ta hissai gwamnati za ta hissai don haka magana wai ka ai muƙabala ba ta taso ba sai an yi ta kaji ya fito da duk abin da yake gani na shubuhohi a bashi amsa amma kuma ya sani yanzu shi ba ahli sunna bane don haka a yi mai ahir daga sukan magabatanmu na ahli sunna da littattafanmu don shi wannan in bai bari ba wannan ba karatu za a yi ba wannan hanyar da ya bi ita za mu bi don muna iya binta kaji to Allah ya shirya da mu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace walau taqawwala alaina ba'da laqawl da annabi ya kirkiro wata magana ya jingina muna ce la a minhu minu bilimin lalle da mun kama shi da hannun dama ma'ana da mun kama shi da ƙarfi thumma laqata ana min latin sannan da mun yanke mai laka laka wagga wadda ta haɗe tsakanin tsakanin kai da da da kwankwarso mutum wadda da an yanke ta sai mutum ya mutu kenan kamar Allah na cewa da mun kashe shi Sun thumma laqata'na min hulacin sai Allah ya ce fa ma minkum min ahadin anu hajiz duk taron ku mabiyansa ba mutum guda da ke iya kare shi daga mai mai haka kaga duk dai waɗannan ayoyin da ta cikin suratul jinni da wagga ta cikin suratul haqa me Allah tabaraka wa ta'ala yake nunawa yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kirkiran magana jin ma Allah ba duk abin da yake faɗi tabbas da wurin Allah yake shi yasa Allah da kai ne yayi mai shaida yace wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa hmm. in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wa sallama qur'anin da yake karantawa baya magana akan sun zuciya ba akan sun rai yake magana ba in huwa shi abin nan da yake karanta littafin nan da yake karanta bai kasance ba illa fa ce wahayi ne yuha da ake mishi wahayi wahayi ne da wurin Allah don haka ba kirkira ce ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar fala tamlikuna limin Allah an ba ku iya kare min komi daga azabar Allah ashe wannan na nuna duk wanda yace Allah ya ce alhali Allah bai ce ba to tsakaninsa da Allah sai Allah ya azabtar da shi kuma duniya ba mai iya kare shi to ina shehunne wannan sai ya zan raddi ga maganganun wasu shehunnan dariƙa masu cewa duk wanda ya bi shehu kaza duk abin da zai aikatawa na sabon Allah ya aikata sai shehun na ya sashi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a akwai wani shehin rika da ya daraja manzon Allah to manzon Allah Allah ya ce ma da da ka kirkiro wata magana ka jingina mun alali ba mun ce ba za mu kama ka mu azabtar da kai mu halaka ka annabi na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma haka to ashe kenan duk wani wanda ke cewa Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ƙarya yake yi to wallahi ya ji tsoron gamuwa da Allah sannan waɗanda an nan riƙe da shehunnai kuma saboda shehunnai sun ruɗe su ai wanda duk ya bi shehi komi yake yi shehu zai sa shi aljihu kwanaki dai na faɗa muku shehi zindir zai tashi ko tsirara haihuwar uwarsa zai tashi ba shehin da zai tashi da riga cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace awwalu man kusa ibrahim kowa tsirara zai tashi har annabawa farko wanda za a samu sura shine annabi ibrahim alaihi salam don haka shehin da yace zai saka cikin alji wallahi rudarka da yake yi ƙarya yake yi ma saki hannu ne kama hannun muhammadu rasulullahi to Allah ya shiryar da mu sai Allah ya ce kafa bihi shahidan bainiyo bainakum Allah ya isa shaida game da shi tsakanina da ku abinda nake faɗi in ni ni kirkiro shi Allah ya sani in kuma da wurin Allah ne kuma Allah ya sani haka ku kuma ƙaryata ni da annan kuna ya kuna ƙaryata littafin da nazo da shi in Allah ya aiko ni da littafin ko ƙaryata Allah ya sani in kuma da gaske ce ƙaryata ko kuma da duk Allah ya sani shine ma'anar kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim to ƙarshe ayat sai ta nuna ƙarshen ayat sai ya nuna sun yi laifi ƙaryata alƙur'ani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annan kafirin maka na yi wannan babban laifi ne domin tabbas annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne da wurin Allah tabbas alƙur'ani littafin Allah ne ba ƙirƙira annabi Muhammadu ko wani mutum bane ina fatar kun fahimta to wannan laifin me maganin sa shine ku tuba ku nemi gafarar Allah shi an ma'anar wa huwal ghafurur Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ma'ana duk wannan bannar da kun kai wannan ƙaryata Qur'anin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kun kai in kun ka tuba Allah zai karbi tuba ku ya gafarta muku ya muku rahama Allah ya gafarta mana gaba dai abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu